آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين suna masu samun sakamako mai girma da Ubangijinsu ya basu, hakika sun kasance gabanin wannan sakamako mai girma masu kyautatawa a duniya.